الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باك عفوا أكن أن مكرداك da داك akan yadda mun faro maganar inda namiji ya kamata ya bayyana a jikinsa a tsakanin 'yan uwansa maza da kuma inda bai kamata ya bayyana ba sannan idan gurin akwai mata ya ya kamata ya kasance shin ko'ina zai bude ko kuma yaya zai yi haka mata tsakaninsu da mata iya ina ya kamata su gani iya ina ne bai kamata su gani ba kuma sannan haka maza shin ya halatta su ga wani abu a jikin mata ba tare da niyya ba misali shin mata akwai wani guri da ya kamata su rufe ko kuma gaba ɗaya za su rufe jikinsu to shine bayanan da muka faro a jiya a yau za mu ɗora insha Allah bayan malam ya kuma taso mana ayoyin da muke magana a kansu بسم الله الرحمن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقولهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آخر نسائهم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أنه على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ahsant barakallahu fik aje mun fara bayanin al'aurar tsakanin namiji da namiji inda ya kamata kar kowa ya gani shine daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa ko a tsakanin maza ne kai ya bude kasa da nan guran wanda muka ce shine ra'ayin malamai mafi inganci saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna haka ghatti fakhidaka fa innaha aura ka rufe ka saboda ita al'aura ce da kuma la tubriz fakhidaka wala tanzur ila fakhidhi hayyin wala mayit kaka bayyana ka kuma kaka kalli cinyar rayayye ko matacce duk da hadisan akwai dan rauni rauni a cikin su sai dai in ka dunkula su gaba daya suna da suna ba da ma'ana iri daya kuma wannan yana nuna cewa lalle mutum ya bayyana cinyarsa ko abin da yake kasa da cibiyarsa akalla abin da za ta shine makruhi ne bayyana kuma al'aurarsa haramun ne gaba daya a dunkula dai tsakanin namiji da namiji bai halatta a ga ƙasa da cibiya zuwa gwiwa ba na haka ko bal ake yi eh, yana cikin abubuwan da suke kuskure na balko sai ga 'yan wanduna 'yan bigil-bigil iya tsakiyar cinya to ya kamata in za a bal a samu wando da zai rufe har zuwa gwiwa e rufe tun daga cibiya damar ana sa riga har zuwa gwiwa haka ya kamata ya kasance kuma ko da kofas masu eh, bautar masu hidimar ƙasa masu hidimar ƙasa za ga ana ba su shi ma wanda ɗan ɓangili haka to amma mkan suka yi ƙoƙari su ga an samar da wanduna wasu guraren an samar da wanduna wanda za su kai har gwiwa kuma mafi yawanci mutanen mun sun tashi tafiya sukan samu wando wanda yake tirikwata haka ko tirikwata ya tafi a ƙasa almuhim dai shine al'aura tsakanin namiji da namiji tsakanin mace da mace shifa shi ma aka ce kamar yadda yake tsakanin namiji da namiji bai kama bai halatta mace ta ga kasan cibiyar ƴar uwarta ba ha abin da ya kawo cinyarta amma sama da haka za ta iya gani ba matsala to sai muka tsaya a kan tsakanin mace da namiji ina ne da ina in namiji ya gani a jikin mace ba komai shin akwai wani guri ma da ya kamata ya bayyana a jikin iya mace ko babu in dai akwai maza wanda suke ajinabiyai su ajinabiyai su ne wanda ayan nan ba ta lissafo su ba an gane to je mun fara cewa malamai sun kasu gida biyu wasu malaman suna ganin mace gaba ɗayanta al'aura shi ko farce haram ta bayyana kuma haram ka gani ko da da farcinta tun daga sama up and down a ƙasa gaba ɗayan mace al'aura ce bai halatta ta bayyana komai ba ma balantana ka gani malamai kaso na biyu suka ce a'a mace gaba ɗayanta al'aura ce min yadda amma banda fuskarta banda tafin hannunta to a yau muka ce za mu kawo wasu daga cikin dalilan wa'annan ra'ayoyi guda biyu sai mu ji wanne ne ya fi ƙarfin hujja to ra'ayi na farko masu cewa gaba ɗayan mace al'aura shi ba wani abu da ya halatta bayyana ba fuska ba tafin hannu ba kafafuwa ko ina ta rufe da ta buɗe ta yi haram to me za ku ce akan faɗin Allah wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha suka ce ma zahara minha abinda ake nufi ai duk wanda ya sa tufafi ba zai kuma bin tufafin ya kuma rufe shi ba an gane shine zahiru sau in ta sa tufafi ta rufe to nan zahirin jikin tufafin ba matsala don wani ya gani shi din ma da sharaɗi in babu ado a jiki sannan kuma tufafin ya kasance ba mai shara-shara ba yana nuna me yake nufi da mai shara-shara ne wanda za ka iya gane launin fata a jiki fara ce ko baka ko makamantansu sanin ya kasance ba damamme ba bai tsuke ta sosai ba inda za ka iya cewa nan guri kaza ne nan guri kaza ne nan guri kaza ne akwai tufafin da yake da wannan ko baya nuna fatar amma kuma yana nuna me a gurin wannan shar'in da suke kawowa shar'i ne na hijabi ga kowace ya mace a gurin malaman musulunci amma su da suna bayyana me ma'anar ma zahara ha wasu kuma daga cikin suka ce me yake nufi da ma zahara minha shine a ta rufe ko ina din to tana tafiya wata kila garin tafiya ko issa ko wani abu sai dan kada sai dan wani guri na ta kadan ya bude sai ta rufe to wannan shine ma zahara minha to menene dalilan ku suka ce ai dalilan ayoyin da muka karanta mana da Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li zuwa karshe suka ce Allah ya ce su lullube su lullubo gaba ɗaya mayafansu su rufe juyubihin ƙofofin jikinsu gaba ɗaya kuma su kasu bayyana adansu to a farkon aya ya ce wala ta hunna illa ma zahara minha kenan zina kala biyu ce akwai ɓoyayya da bai halatta su bayyana ba a kuma wacce take bayyananniya al'ada ta sa dole za a ganta shine suka fassara ta kamar yadda na faɗa zahirin jiki aya ta farko kenan saukar wannan ayan na Aisha radiyallahu anha mai da yake a cikin sahihul bukhari take cewa da wannan ayar ta sauka mata mutanen madina sai suka ringa daukar manya-manyan mayafan suna huda tsakiya sai su zuro shi sai zama keke har ƙasa har take ba musu ma akan wannan an zo ana yaban a wasu ruwayoyin da ba su cikin bukhari kamar yadda ibn hajar ya kawo shi a cikin fathul bari ana yaban matan quraishawa sai ta ce matan ƙuraysha shaka manyan mutane ne manyan mata ne sosai amma in kana neman mata masu falala sosai ka samu matan mutanen madina wanda gurin cika aiki da aya ta sauka shi kenan ta ce wannan aya tana sauka wal yadribna bi khumurihin ala na. sai mazajen su koma gurin matayen suna musu tilawa suna karanto musu abin da Allah ya ce su kuma nan da nan suka dauki wayancan mayafan nan suka huda suka zama zirmuka zarbuka suna zuro su tun daga sama har ƙasa ta ce wannan yana nuna ƙarfin imaninsu dalilin ku na bifa fa suka ce ya Allah ya gaya matan manzan Allah a ayar hijabi ya ce wa idza na mata'an in za ku tambayi matan manzan Allah wani abin amfani wata bukata ta kama ku tattauna tsakanin ku da su fas'aluhunna ku tambaye su min wara'i hijab tsakanin ku akwai shamaki akwai hijabi akwai kariya ba face to face ba suka ce to kaga bai halatta kenan a ga komai ba tunda min wara hijab kuma tunda aka ce wa matan annabi haka sai a kiyasin matan annabi da sauran matan dukkanin mumine wannan ma an ce min wara hijab idan misali za ka yi magana da kai da wata tsakanin ku akwai bango kaga babu ma magana ka ganta balantana ka ga wani bangaren jikinta ko wato ko surar ta alilba ba za ka gani ba alalban ma kwata-kwata ba za ka gani ba balantana ga wani an bude wani guri ko ba a bude ba to kuna da wani dalilin suka ce akwai wani dalilin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wadkhul ala nisa hadisi na makaranta je muka masa dogon sharhi ko ina eh, hane ku da shiga gurin mataye suka ce to nan ba maganin ba ba magana kalwa ake ba tunda an ce an hane ku shiga gurin mataye me aka hana ku a hana ku gansu kawai ba a ce a kalli komai da komai ba an gane istinbadin su ko an ce ma an hana ku shiga gurin mataye akwai wani hadisin suka ce eh, akwai mana akwai hadisin fadl ibn abbas wancan hadisin da muke ta na abdullahi ibn abbas wanda ya faru a aikin hajji shekara ta goma hajjin bankwana wata bayar Allah al amiya kullum ana ta kawo hadisin nan saboda shine dai yana cikin manya-manyan hadisan da suke nuna hujjojin bangarorin guda biyu shi sa mu ta haɗuwa da shi da ta zo tana da tambaya tana cikin tambayar manzo Allah shi ko manzo Allah yayo goyo ya goyo al-fadl ibn abbas dan baffansa cousin ɗinsa kenan shi kuma fadl sai ya kama kallon matan nan aje muka ce har manzo Allah ya kawar da kan kan fadl suka ce to da fuskarta da ya halatta ga fuskarta ai manzo Allah ba zai kawar da kansa ba sannan mai san karin bayani akan malaman da suke ganin mace gaba ta al'aura ce zai ɗauka al-adwa'ul bayan a karkashin faɗin Allah subhanahu wataala fi suratul ahzab wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab a gurin ya hada da ayar da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudina 'alayhinna min jalabibihin ya ta kokari ya kawo hujjoji ya kare cewa lalle mace gaba ɗayanta completely al'aura ce bai halatta ta bayyana komai ba kuma bai halatta ga komai tare da ita ba to wannan ra'ayin malamai na farko kenan sai mu ji ra'ayin malamai na biyu sai a ba ku dama ku yi judgment ko ku yi alƙalanci da haka sai ka rike mai ake kijo wayancan ra'ayoyinsu daga cikin manya manyan ra'ayoyinsu mun faɗa na farko wal yadribna bi khumurihinna ala juyubin na biyu wa idza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab na uku iyyakum ad-dukhul ala nisa na hudu hadithul khas'amiyya ko akwai wasu dalilan da yawa amma saboda ikhtisari kamar hadisin fitowar sauda da Allah ya saukar da ayar hijabi sauda na na sauda radiyallahu anha mata ce mai jiki sai ta fito ta rufe ko ina amma saboda tana da jiki ana gane wace ce ba inda ta bayyana amma ana gane wace ce sai Umar ya ce mun gane ki sauda ce ya kamata ki dake wata shigar da ba za a gane ki ba sai ta koma gida take faɗa manzon Allah sai manzon Allah ya ce ai babu komai inda ya rufe ko ina da ko ina babu komai to da dalilan su da wannan sune mafiya karfi to dalilan nasu kaga abin hujjojin nasu kusan ana samun cakuɗaɗɗe ne ta hujjoji me bambancin kawai fahimta fahimtar wa'annan me suka fahimta wa'annan kuma me suka fahimta na biyu kuma akwai kiyasi da suka yi wasu hujjojin sun takaita ne a matan manzo Allah ganin ɗaya bangaren ko kamar wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab kaga ai kiyasin ayoyin gaba ɗaya ya zo ne akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarna fi kunna wala tabarrajna duk matan manzo Allah ne to bangarorin nan guda biyu sai suka kiyasta su akan sauran mata gaba daya can kuma fahimta su sai mu jira ayoyin malamai na gaba malamai na gaba suka ce gaba ɗaya mace al'aura ce in ban da fuskarta da tafukan hannunta me su na farko akwai hadithin sayyidina na jabir radiyallahu anhu yake cewa wata ranar idi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kudubar idi ya yi wa'azi ya ce a ji tsoron Allah ya faɗakar ya tunatar bayan ya gama sai ya dafa na bilal radiyallahu anhu suka ƙarasa gurin mata ije sai ke cewa mata ta saddaƙna fa inni ra'aitu akthara kunna hadabu jahannam yace ku yi sadaka mata ku ringa yawaita yin sadaka saboda naga mafi yawancin ku sune makamasan wuta mafi yawancinku makamasan wuta ne inji ji manzana sallallahu alaihi wasallam to a cikin su sai wata mace ta miƙe daga tsakiyar matan shine min sidatin nisa sai take cewa saf'a al-khaddain kuma tunta da dan baki baki a tare da shi da ta miƙe menene kuma tunta me akwai dan baki baki a tare da shi sai take cewa walima ya rasulullah me yasa muka zama masu yawa a cikin jahannama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa li anna kunna tukthirna shika saboda kuna yawaita korafi li anna kunna tukthirna shakata kuna yawaita korafi akwai korafi abu kadan sai ku taraki ku taraki eh sai gan an yi mutuwa masu saurin dakewa maza amma masu raki da kin fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sun ta surutu tukunna sai abin ya a gwara kai a bango a yakushe juna duk irin wannan ai ta fada cewa gijigiji wargaji waye duk ya fada rumfata gata ya kare duk irin wannan surutan wanda suka kauce hanya masu yi za ga mafi yawanci mata ne to akwai raki wannan rakin da nuna rashin koma ga Allah da wuri shi ba abu ne mai kyau ba abu ne da yake idan yau mutum ya kasance cikin yan jahannama sannan kuma abu na biyu manzo a ce wa takfurna al'ashira sannan kuna butulcewa abin kirki eh za a yi ta kyautata muku a yi ta kyautata muku amma lokaci ɗaya idan ya kasance sabana haka ya faru sai ku tsalle ku ce ai ko ba ku taɓa ganin wani alkhairi tare da wannan mutumin ba to duk wannan halaye ne ba masu kyau ba mutum mai yawan raki da bayyana korafi da complain da mutumin da yake da kafircewa butulcewa manzala ce man la yashkurin nas la yashkurillah duk wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah duk wanda kaga an masa abu ya butulci to Allah ma baya gode masa kaga a cikin hadisan da zamu dauki abubuwa da yawa daga ciki a gurguje shine sadaka maganin masifa da Bahaushe ke fada haka ne ko akwai masifar da ya fi shiga jahannama kaga babu to manzo Allah sai ya ce to ku yawaita sadaka saboda me saboda naga mafiya yawancin ku in wuta ne da na biyu kenan sadaka tana magance har shiga wuta ma kenan yawaita sadaka saboda ka ji kan wani kai ma sai Allah ya ji kanka a lahira to a ƙarshen hadisin sayyidina bilal ya yake tare da manzon Allah sai mata a lokacin sai wannan ta ciro dan kunnanta na gwal sai ta zira sadaka wancan ta ciro yarinta ko ta sarkarta sai ta saka fa zinare shi suka ringa sadaka a lokacin manzon Allah ya ce ai sadaka eh ba ya dauko alalibo alalibo ne rabiyar ba ai ta neman ta taba ta kaga mutum ya tsare ka kazo da kazo da hula za za ne mu taimako sai ya tsare ka wajen minti biyar yana neman naira biyar duk ya karaɗe aljihun san ya ɗauko wani yan dubu dubu ne sai ya fasa ba su wani ba haka ya ta ɗebo kuɗaɗe ma ita karaɗewa in kuma can ya ga babu canji sai ta to ba komai ga naira hamsin amma a bani canji a ta lalaba cikin hula kuma ana ban kaɗawa sai an ga samu canji amma su suka tashi gwalagwalan suka ga ɗauka manzo Allah ce sai sadaka saboda mafiya yawancin su yan wuta ne ga makiya musulunci suna amfani da irin wannan hadisi a cewa mafiya yawancin mata ma yan wuta ne ba faɗi dalilin da ya sako? haka ita wacce mata sai tambayi dalili ba wai dan kawai su mata bane sai a kwakwace su a jefa a jahannama ai wani makiya musulunci ya suke cewa mata eh addinin baya son ku ya ce duk ko yan wuta ne ah, ba Allah ne ya yi su ba ka ji wani ɗanyen hukunci na Allah ko maza ne suke da wannan halayyar za su je jahannama saboda wannan ko kuma logically ma ce mafi yawanci yan eh, eh, wuta eh, mata ne ai kai kamata ya kasance me yasa saboda suka fi yawa dama wanda suka fi yawa ba su su fi ko yanzu ka lissafa maza ba ka lissafa mata wa ya fi yawa idan ka ce mafi yawancin maza yan wuta ne to me rage aljannar da maza su samu an gane ko manzo Allah ya bayyana cewa nan gaba ma za a samu mata sun zama zaka ga mutum daya shi ke da wakilcin wajen mata hamsin kuma kawai sun ka duba haka ne ka je ka samu alƙalma na makarantun maza da alƙalma na makarantun mata ka gani za ga wancan ninkin ba ninkin din wayannan to kuma ya zai ce dan kawai ana so a faranta wancan rai sai a zo ce mafiya yawanci in maza ne in jahannama ko manzo Allah ma da ya tashi sai ya faɗi wani wata sifa ce mummuna shi yasa ma yake gaya musu ai dan kar su kasance su din yan jahannamin ku yi sauri ku warware ka ku fada cikin irin wannan matsala da take jefa mafi mata a cikin jahannama to me yasa muka kawo hadisin mu gaba daya shine faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'a al-khaddain wata mata da tsakiyar mata sai ta tashi wata mai baki-bakin kundu kuke baki-bakin kumatu wannan a rufe fuskar da take ko a buɗe har ma an gano a kuma kumatinta akwai ko ta ga lalle yana nuna cewa gashi kuma gaban manzon Allah har ma ta bayani ta ce walima ya rasulullah sai da ta tashi da a cikin rububi ta faɗa ba dole bane an gita sosai amma ta miƙe ta ce me yasa ya manzon Allah sannan ya bata bayani da a lokacin sai ce a'a ke kin fara yin sabo manzon Allah baya shi yasa ai ake cewa sunna manzon Allah je wani ya tambaya ko aga a cikin bayanin definition din sunna ta manzon Allah akwai takariri ayi abu a gabansa manzo Allah ba zai ga munkari ya shiru ba wato inda fuskar mace munkari ce to da da farko maka kafin a fara bata amsa sai an fara bata cewa kin yi kuskure kin bayyana fuskar ki bai kuma kamata ki bayyana fuskar ki ba wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihin amma kawai sai ba ta amsa kai sai alama abin da tai ba kuskure bane ko na'am to hadisin su na biyu bayan hadisin wancan mata akwai hadisin fadl bin al-abbas wanda da muke ta kawowa kaga a ce an kawo shi to anan ma zai dawo can sun kawo sun ce ai manzon Allah ya kawo da fuskar fadl saboda me abinda fadl yake yana yin haramun yana kallon wannan mata al-khat'amiyya da ta zo yin tambaya gurin manzon Allah su kuma wannan suka ce eh muna tare da ku manzon Allah ya kawo da fuskar fadl saboda kallo da yake ya wuce min shari eh amma kuma ai ko hadisin da kuka ma hujja ce ta mu saboda me yasa ta bude fuskar eh kenan kallon da yake ya nuna fuska abu da take dalili na farko kenan a cikin hadisi dalili na biyu shi ibnu abbas mai ruwaya hadisin yace wa kana timra'atan wadi'atan wata mata ce mai haske haske na kyau ake nabi kenan wa fi ruwaya ma wa kana timra'atun hasna kyakkyawan mata ce duk ya za a gane wannan an gane hadisi in tana da fakir ya za a gane amma kasan malan Allah ya gafarta masa muhammadu aminu Shingidi sai ce ya ayar take rubuk to sai aka gane kyakkyawa ce ai ice ta surar rufaffe ma za ka iya gane <laughs> wai a rufan ma ta ko'ina za ka iya gane cewa tsayin da tsayuwar da kama da waye ya ga wani akwai takallufi da yawa ciki akwai takallus to kaga sai manzo Allah ya gyara wa fadlu bai gyara mata ba mai gyara fadlu sai kau da kansa inda ko ita ma kuskure ta to ita ma za a hana ta a ce ke ma kuma kin yi ba daidai ba kin bude fuskarki a ga sai zama gyara biyu kenan to amma gyara ɗaya ne zai zo a cikin hadisin hadisin akwai abubuwa da yawa da malamai suke cira a jiki daga ciki akwai inda al-abbas yake cewa ya rasulullah lima lawaita unuka bani amik ya manzo Allah me yasa ka kauda kan dan baffanka dan Abbas din kenan ko haka da Abbas da Abdullah mahaifin manzo Allah ai mahaifin su daya to shi yasa ce me yasa ka kauda kan dan baffanka sai manzo Allah ce ra'aitu shaban wa shabatan falam amanu alaihi ash-shaytan yace naga ga saurayi ga budurwa ba zan amince shaɗan ya shiga tsakaninsu ba shaidan zai iya shiga tsakaninsu ya yi masu wani abin nan to ga a wannan kalmar ma ra'aitu shabban wa shabbatan falam amanu ma shaytan malamin ma sun tattauna da yawa cewa kallon ya haramta ne asali saddan lidhari'a me yasa ai asali in ba da ban kallo yana kaiwa zuwa ga barna ba ai da ba haramun bane shi shi yasa manzo Allah ce naga saurayi da budurwa to ba zan amince kashe ɗan ya shiga tsakaninsu ya musu ya kawo musu wani wasuwasi ko abin da Allah ya haramta an yi hadisin su na biyu kenan hadisin su na uku hadisin sahal bin sa'ad hadisi dogo sananne shi ma wata ana zaune a fadan manzana ana sika wata baiwa Allah ta zo sai ta ce ya rasulullah ji'tu li ahabalaka nafsi ji'tu li ahabalaka nafsi ya manzana na zo ne dan in baka kaina tana nufin ta ba manzan Allah kanta radiyallahu anha wa ardaha babbar sahabiya shi ita wanda take kwaɗayin ta aura duk duniya shine khairu khalqillahi ajma'in sallallahu alaihi wa sallam akwai wani lokaci sai na Anas bin Malik yana faɗar wannan hadisin sai wata yarsa ta ce wa sau'ata kai abun kunya da yawa yake sai ce kai conki ice ta ki alkhairi wallahi ice wanda take sha'awa ta aura shine mafifitin halitta gaba daya sallallahu alaihi wasallam almuhim da ta wata ce ya manzan Allah na baka kaina masu ruwaya suka ce fasa'ada nazara ilaiha thumma sawwaba sai manzan Allah ya kalle ta up and down shine sa'ada ya kalle ta har sama thumma sawwaba sannan ya kalle ta har kasa sannan sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya sun koyar da kai kaga abin da zaka gane a ciki wato ya kalle ta sai ga ba shi da muradi ko sai sun koyar da kansa bai ce ba na son ki ba saboda ba wanda manzo Allah yake kiyaye cikin al'ummarsa to kawai aka aka ga da ta ga manzo Allah ba shi da muradi sai ta zauna shi kuma wani bawan Allah dan uwa mai kokari radiyallahu anhu sai ya ce ya rasulullahi ya miƙe ya ce ya rasulullahi an ba da muradi ai mu muna ciki sai manzo Allah ce to shikenan je ka nemo sadaki ya je laliba ya lalibo ya zakula ya zakulo bai samu komai bai rawa ya ce wallahi ya manzo Allah ya yi kokarin ya samu wani abu bai samu komai ba ka ji ko ashe akan so aure ba kuɗi kenan ya kokari in zaka yi neman aure ba ka da kuɗi in ka tabbata ko wanda zai ma kuma zaka iya rike ta bayan wannan ko Eh, in wani ya ce ya daure ma gindije. ya ka nemo ya aura ma da abubuwa zai yi sannan kuma kai kuma kana da yanda za ka yi ka san akwai wanda da yawa suna da sana'a in dan tayo da gobe ne Na abin da za a ci alhamdulillah abin da yake samu zai isa me ina gizo yake saka shine a tara duk wancan duke mai tarin yawa wajen dubu ɗari kaza ɗin nan na su laifi da na suwaye shine tashin hankalin da su gida da sauransu to za a daɗe ka ba abin nan ba amma da wani zai ma kotun ɗin abin eh riga yi wannan abubuwan gaba ɗaya kamar da mu gani a yau na gaba insha Allah an kihul ayama in mun zo nan mu gani sosai eh umarni ne Allah yake yi masu karfi su ringa yin irin wannan sadakar a ce an dauke nauyin komai da komai da laifi da komai da ya daukan ma nauyi kai kuma je ka ci ka ci gaba da shayarwa da shayarwa da tabatarwa sai ga gaba ɗaya an samu sauki da mai tarin yawa to shine manzo Allah ce je ka lalubo sadaki kaga kenan ba a fara nema sai an yi lalube tukun sai kana neman ya je ya lalubo bai samu komai ba ya zo ce manzo Allah wala ban samu ya ce ka je ka samu ko zoban karfe ne idan ya ce manzo Allah wala bai samu ba sai ce sai dai sai ya da kwarjallansa zan yi a daura sa shi kadai yake da shi ko sama ma babu komai guda ɗaya yake da shi ka gode wa Allah da Allah ya yi maka sutura malam kai yanzu zaka ce duk talaucin mu nan duk talauci da wuya ga mai kaya kala biyu duk talaucin mutane da wuya ga mai kaya kala biyu kaya ne kaloli da yawa muke da su amma sai mutum yana ganin ba shi da kaya kaji ba sahabin manzo Allah cikin mafifitan mutane amma iya zanin nan da yake sa shike kenan sai ce ya manzo Allah sai wannan kwarjallan nawa manzo Allah ce me za ta da kwarjallan ka in ka daura ba ta da komai in kuma ta karbe sadakinta ba ka da komai a jikinka me za ta da shi sai ya zauna ya haƙura kenan tunda in ba ka da halin aure wale sa'afi ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli bawan Allah sai ya zauna da ya zauna can sai ya tashi ya juya ya zai fita manzo Allah ya saka kira shi da ya zo sai ce shin kana da wani abu daga Qur'ani sai ce ya manzo Allah ina da sura kaza da kaza da kaza a wasu ruwayan ya bayyana suratul baqara suratul fatiha da wasu surori sai manzo Allah ce to ka je ka koya mata yace na aura maka ita saboda abin da kake da shi na alqur'ani an aura masa saboda me abin da yake da shi na alqur'ani amma yanzu ga gangara nan da yawa duk ba aure ba ko mai aura musu shi yasa da za ga ƙasa Hausa sai a wanko ya sai a je a kawo alaran mako a ce ga sadaka ko ba yin haka eh wata ma ubanta ne zai biya sadakin. ba a neman komai sai a kawo aramma ce sadaka shi kuma daman aramma aramma ko baya sana'a to ana tattara masa zakka a lokacin ko a shi ne karin maganin ba wushe yake cewa tsammanin warar buka ko shi sai aramma ko numa baya yi saboda yana tsammanin za a kakkawo ba ce wannan daidai ba ne ba ce daidai ba ne wanda suka kawo mana addini kasar hausa afirka ma gaba ɗaya duk 'yan kasuwa ne fataucinsu ya kawo su malamai ne kuma 'yan kasuwa kuma da haka suka yi da'awa mutanen iyayen kakannin kakannin musu ga cewa ga wasu mutane masu amana sun zo da wani addini cikin lumana a ɗabi'a su ita ce ta kira zuwa ga addinin shi ne suka karɓa addinin ba yaƙi babu komai su ne 'yan kasuwar kuma su ne malaman haka suka tafi suka bari da ko daga baya sai abin ya zo ya rabu 'yan kasuwa daban malamai daban to sai aka shiga walagigi da sauransu sai ga ga malam ga tilawa ga tilawa ya tila tilawa ya tila tilawa ko ciki yana ta koge sai ga to sai mutuncin abin ya faɗo sosai sai mutuncin abin ya zube sosai da sosai mm. wa ma arsana qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ya ce bai turo wani annabi kafin kai ba face yana cin abinci kuma yana yawo a kasuwa a to yana da al'ada irin ta mutane yana yawo a kasuwa don neman arziki manzo Allah ce babu wani annabi ba ce kiwon dabbobi shi ma yayi kiwon dabbobi ga mutanen maka akan ɗan wasu tsabbi eh, kudade da ake bashi da su takara sun karya ba naka ba abin kunya bane har wasu malamanmu yanzu alaran momi gani suke yi idan kana alaran ma kuma kana kasuwanci to yahudanci ya kama ka haka zai zauna kuma yana ta jira to kuma jiran sai ya samu lokacin ga yana yan murya to sai mutuncin ƙur'anin sai ya zube wanda mutuncinsa ya wuce nan ka je kasuwa ka zauna kana tilawa kana ciniki eh sai ka ci riba biyu ka je tsuntsu biyu da dutse ɗaya amma wannan rashin kasuwancin da rashin nema ya zubar da abin sosai ya zubar da mutuncin abin shi sa ga makarantun allo da ana yin su fi iya iyayenmu da kakanninmu suna ɗaukar nauyinsu, can saboda malami zai zauna ya koyar fi la. su ma za a ringa bashi sadaka fi sabilillah shikenan ba za a tuzarta ba zai ko da su ya dauke musu wani nauyi da Allah ya dora musu da Allah ya ce ku anfusakum eh kai ya kamata ka koya ka tarbiyya da karatu da komai to amma baka da lokaci kana zuwa kasuwa shi kuma malami sai ya zauna yake koyan maka dashi shi kuma koyarwa ta sa bashi lokacin zuwa kasuwa sai yake rabawa biyu kai kai masa shi ma yayi sai aka zauna cikin amana amma daga baya sai ya kasance masu wayo sun fara zuwa irinmu irinmu ko yan baya baya wanda ba sa dauka komai suka gidan malam ba ruwansu sai zama malami in ranar laraba ta zo masu ya ce yaro zauna yau laraba ba zai ka kuɗin laraba ba shi kuma malami ba zai zo tambaya wacce laraba ba ka zo balanta na kabiya sai ga malami ya shiga cikin walagigi eh sai duka yawa a makarantar allo ba duka dole zai yawa ba eh shi sai ga duk wanda ya makarantar allo in baka yi wasa ba sai ga ya tsane ta ko saboda duka dole zai shiga duka mana abin nan yana kaga dole za a dake shi ya ce naka ya zo shi kuma malami cikinsa yana kogi ko a saki hanya ba ko malami ya saki hanya duk irin wannan kaga an fara zuwa kuma ana duba ana sauransu ana garaki fito wannan abubuwan to duk wannan abubuwa ne na kuskure amma dai da mutanen da sun yi da kyakkyawan niyya Allah ya saka musu da alkhairi almuhim da wannan bawan Allah manzo Allah ya aura masa saboda yana da alqur'ani kaga yana cikin wato za iya mai da sadaki manfa'a kenan wato sadaki ba dole bane sai ya zama cash zai zama wani moriya ce kuma wannan qur'ani ya nuna haka wannan hadisin ma kuma ya nuna da sauran hadisai akwai hadisin ummu sulaim ko eh aurenta da abu talha tace ita kawai musulunta sa shine sadakinta eh musulunta kawai shine sadakinta kaga wannan ma manfa'a kuma inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayna ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik kwara guwa ka dauki annabi Musa shekara 8 eh kuma ba halar da shi ba sadakin yar wancan bawan Allah nagari wan a tsakanin auren su da annabi Musa shine yazo yayi kwadago na shekara 8 aikin da yan matan suke yi a ci gaba da in kuma ya cike shekara biyu ma ba matsala ice wa ma uridu an ashuqa alayka ba kuma so nake in takura ma ba ga shekara takwas kana kwadago don don ya zama sadakin ya amma ko ba takura ma ba amma yin sai mai taraki muna aure ya tsada a wani ba Allah faɗe ke aure ya tsada taraka babu kuɗin yin aure babu kuɗin laifin yin aure kai ko eh ice in ka cike goman fa min indik ganin da maka ne wannan wa ma don an shuka alaik wallahi ba sunake matsanta ma ba Allahul musta'an me dai muke so mu kawo a cikin hadisin wannan baiwar Allah ta zo ta tsaya ta ce wa manzan Allah ta bashi kanta manzan Allah kuma ya kalli ta up and down kaga wanda sai gurin ai sun ga me ya faru ko su ma sun kalle shi kuma sun kalle ta shi sai suka gane me manzan Allah ya ko an gane to kaga da bude fuska haramun ne ai da ba zai yi haka ba ko <coughs> da dai haka ba za ta faru ba akwai hadisin su da yawa ga hadisin Aisha take cewa matan mutanen mata mu'mine a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna halartar sallar asuba tare da manzon Allah suna lulluɓe da mayafansu sai su koma gida lokacin da ba wanda zai gane su saboda duhu an gane hadisin wato za su halarci sallar asuba tare da manzon Allah kuma su koma gida ba wanda zai gane su saboda duhu duhun dare kenan wato gari bai gama wayewa tarwal ba kaga inda inda tufafinsu ne zai iya sa a kasa gane su ai ko duhu ko rashin duhu ba zai sa a kasa gane su ba an gane mai gaso na ce kenan inda ba sa buɗe fuskokinsu ai ko da duhu ko ba duhu ba za ka gane su ba amma me yasa ta ce saboda duhu ba saboda shigarsu ba saboda akwai wani abu da fuskar su tana bude kenan ina fatan hadisin ya fito ya fito sosai hadisi na gaba ko in ce hujjar su ta gaba Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna ka faɗa mu'mine maza su ringa rintsa idon su kuma ka faɗa mu'mine mata su ma su ringa rintsa su to za mu fuskanci na mumine mata sosai saboda fuskokin maza a buɗe suke ko in an ce su ringa rintsa idansu an sa ko wani abu buɗaɗɗe to amma na mumine mazan in komai a rufe yake to za a ce su ringa rintsa idansu me za su kalla ma su buɗe mana me za su kalla kowa a rufe yake rubuk an gane isin batsin nasu ina fata an gane kenan Allah ba zai ci a ringa rantsa ido ba inda babu wani abu daɗe da za a iya gani inda babu abin da za a gani ba za a ce me a rantse ido ba to da yawa ji daga cikin hujjojinsu da ciki akwai hadisin sayyidatina asma yar da sayyidatina aisha ta shiga gidan manzo Allah wai da tufafi mai dan sharshara sai manzo Allah yake ga mata cewa ya asma'u baki san cewa in ta balaga ba abin da ya halatta a gani a jikinta ba in banda fuskarta da tafukan hannayenta ita illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhihi wa kafai. to amma wannan hadisi yana da rauni hadisi ne da'ifi to wannan hujjojin masu cewa fuskan mace ba al'aura ba ce ba da tafukan hannunta to ibn hazm yana cikinsu sai je shi waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna inda fuskan mace ba al'aura ba ce ba abin da aka lullubo shi daga sama sai a ce waliyadribna su lullubo bi khumurihinna mayafansu ala juyubihinna kallafa ba nan ne jebu ba sai ka ce su rufe juyubihin sai ce aida sai a ce wal na bi khumurin ala wujuhihin an gane isin sa ita aida sai a ce ala wujuhihin saboda an rufe wuju juyub ma zai amma ka ce juyubihin kenan an shatale fuska wato dai da hujjoji ma'qula da yawa da suka kawo to sai kuma al'amari da gare ku aha wane ne wace hujja ce tafi karfe ta biyu a ganinka zancen gaskiya abin da ya fi bayyana ra'ayi na biyu ya fi ƙarfin hujja to amma a zamanin manzo Allah ma ya tabbata mata da yawa sukan sa suka rufe har su mata da yawa suka rufe me har su amma ra'ayi na biyu ya fi ƙarfin hujja sai dai akwai masu tafiya akan ra'ayi na farko suna ganin wajibi ne mace ta rufe fuskarta kamar yadda muka faɗa a Saudiya wannan shine matsalar da ake fatawa da ita za ga mace wajibi ne ta rufe me fuskarta fahimtar manya-manyan malamanmu kenan na Saudiya da wasu daga cikin malaman ma da ba na Saudiya ba to amma wannan ra'ayin shine ra'ayin Sheikhul Albani ne masa shi ma ji ikhtiyaratul fiqhiyya na Sheikhul Albani da kuma mafi yawancin malaman addinin musulunci mafi yawancin malaman addini masu ko da imam ahmad bin hanbal da ake rawaito ra'ayi na farko na cewa mace gaba ɗanta al'aura ce daga gare shi akwai riwaya ita ma daga ake rawaito duk da bata da ƙarfi daga gare shi cewa fuskan mace ba al'aura ba ce amma gaba ɗayan malaman musulunci kuma sun yi ittifaki cewa duk inda akwai fitina bayyana fuska ko bayyana tafin hannun zai janyo fitina to nan a rufe din yafi din da ya kasance in mace ta bayyana fuskarta ko ta bayyana tafin hannunta zai janyo fitina zai kai zuwa ga barna saddal lidari'a to ya kamata ta rufe zai iya wajaba ma ta rufe an gane to akwai kuma ra'ayi na uku wanda shi kuma ba bai kama da musulunci ba duk da akwai masu yin fatawa da shi a yanzu masu cewa shi rufe fuskan ma kwata-kwata ba addinin musulunci ba ne mace ta rufe fuskarta da tafin ta kwata kwata ba addinin musulunci bane inji wani masu wani ra'ayi suka ce duk kaf hadisan hadisan manzon Allah da ayoyin alqur'ani bayan da suka nuna haka to menene suka ce al'ada ce ta wasu daga cikin larabawan da kamar ya suka ce ko yanzu ka je Algeria Algeria ko yanzu ka je za ga maza ma ba mata ba ba masu kaji algeria wani ka zo ga buzaye ba suna wani lokacin ko eh suna yin kamar wani niqabi niqabi an gane suka ce to ai wannan al'ada su ce ai wannan buzayen in ka je algeria su ne maroko ko algeria kai wannan kenan jazair jazair kenan da larabci in ka je za ga har yanzu akwai mazan da mazan gaba daya rufe fuskar suke su mai da shi kamar niqabi to na sai kaba ba da cewa wannan asali ma ba ma addini ba al'ada ce ta laraba kuma da shi laraba ne suke yi amma wannan ra'ayi ne mara kyau hadisai da yawa kamar wancan hadisin da muka kawo wala duru mai alaji ala jubihin mun faɗa hadisin sai da tana Aisha ko wani take faɗa cewa suna rufe gaba ɗaya ko ina da ko ina ga hadisin Sauda da haka ko a zamanin ala, akwai masu rufe rufewar akwai ko wanda ba sa rufewa amma matan maza abin da ke haƙƙinsu shine rufewar su matan ala gaba ɗaya rufewar ce take a kansu wannan hadisan kuma sun nuna akai inda ake rufe da inda ba a rufewa to su masu cewa za a rufe ko ina me za su ce akan amsa wannan hadisan ai sun san da su dole ko me suke cewa akai ko su ce sun zo ne kafin sauka ayi hijabi ya yi wa nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wannan duk hadisan da ake kawo sun zo kafin wannan ayi hijabi amma ga hadisin khas'amiyya aya nuna ba haka bane saboda hadisin khasamiya ya tabbata ne a aikin hajji shi kuma manzo Allah aikin hajji guda ɗaya ne a musulunci kuma shekara ta goma sauran watanni kaɗan ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ita kuma ayatul hijab ta sauka shekara ta uku ko ta biyar shekara ta uku ko ta nawa ko ta biyar kaga tsakanin ratan mawadan shekara biyar ne an gane to dan haka imamul albani musamman kaje al-ikhtiyaratul fiqhiyya na nasa da aka tattara za ga ya kawo duk hadisan da muka kawo na yanzu ya nuna cewa sun faru ne bayan ayatul hijab daman da sun zo kafin ayatul hijab za ka ce an yi naskhin an yi din su Allah ya ba mu cewa a gurguje to sai kuma al'auran namiji ga mata an gane bambancin wancan ina ne mace za ta iya bayyana. ko da maza sun gani babu komai ganin fa da muke nufi ba wai aka je ka sata ido a gaba kai ta kallo ba a ana nufin da in ka kalla ka kauda kanka ko ba wajibi ne ita kuma ta me ta rufe saboda maslaha da yawa tana tattare da wannan yanzu misali ta ta ganin fuskar ta ka iya cewa wannan wance ce in da man ka santa ko kuma an yi wani abu da zaka iya shaida akai in an je kotu zaka iya cewa wannan ka gani ta yi ko amma ko ce arba take duk wannan shaidun ba za su iya zuwa ba to kuma ko masu cewa mace za ta sa niqabi ta rufe fuskanta ta gaba ɗaya sun yi da cewa an za a yi passport ko na abu da yake nuna cewa za a ba ta shakhsiyar ta kamemiya za ta iya cirewa an gane international password duk masu cewa za ta rufe fuskar ta gaba ɗaya suna faɗa wannan na bayani ne in an ce za ta yi fasfot da niƙabi <laughs> ta yi matan irin su ɗaya kenan an gane ko masu cewa za ta rufe ɗin to doron an zo fasfot za ta buɗe da kuma duk inda yake buƙatar sai an ga waye zai wuce shi ma ya ta buɗe saboda security purposes da sauransu al-muhim dai ra'ayin da yake mafi karfin hujja shine mace in ta bude fuskarta da tafin hannunta ba matsala amma in ta rufe yayi in ta rufe yafi in ta rufe tafi me samun lada in ta rufe tafi samun lada na'am to sai yanzu magana da muke shi kuma mata ina ne za su iya gani a jikin maza ina ne mata su iya gani a jikin maza a gurguje saboda lokacin mu kan mutum ya wannan bayanin malamai sun kasu kaso biyu suna ganin kama yadda namiji zai iya gani a jikin namiji haka mace ma ta iya gani wato daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa shine al'aura amma duk inda ba nan babu matsala dan haka dan malam audu ya tube akan titi ya rufe cibiyarsa zuwa gwiwarsa amma ya tube sai fuskare yake ana zuwa ana wucewa ba za a zuwa ce kai maza ba ka rufe al'aura ka ba malam audu ka rufe ka ba nan babu matsala wanda ya zo ya gani daman dai mun faɗa kallo ɗaya ne da matan da maza ka kai ka ga abin da yake mm, haramun sai ka kawo da kai amma shi mala ba za a ce ya bude al'aura ba ko kamar yadda wancan ra'ayi inda mun tafi akan ra'ayin cewa fuskar mace al'aura ce to duk wacce gani ta bude al'aura kenan dole sai ta rufe da aka yan zuba su iya kama ta akan me ta bude al'aura ta bude fuskar ta ko <laughs> Allah san an gane to aga shi ma in aka ne sai a ce ai da matan mutane suna cewa malam dole ka sa riga an gane bayanin da haka malaman na farko suke cewa daga cibiyarsa ne abin da ya kawo gwiwarsa in ya bude kamar abin da yake kasa da haka za a masa fada a ce mata suna wucewa da komai kuma ka bude nan kaga yayi haramun kenan kuma ko da matan ba sa wuce a tsakanin mazan ma wannan gurin haramun ne ya kamata ya masa fada sai ra'ayin mata ra'ayi na biyu na malaman shi ne suka ce a ah, shi ma gaba ɗayan sa al'aura ne a gurin mace shi namiji kaf ɗinsa al'aura ne a gurin mace in ban da fuska dai da da tafin hannu eh to me ra'ayin wancan na farko ra'ayin su hadisu habasha akwai wasu mutane yan habasha da ake cewa wai asali yan habashan nan mu ne akwai wani malamin hausa a bayero tsohon sa na kongos impossible Eh, ya yafi faɗa ya ce ai asalin bahaushe ai ba habashe ne eh, eh. bahaushe shi ne aka ce ba habashe yau da gobe sai sa ake cewa bahaushe to da aka duk hadisin da gayan ce mutanen habashe sun zo to bahaushe ake nufi <laughs> Allahu alamu su dai hadisai da yawa 'yan habasha sun ba da gudunmawa sosai a zamanin manzala shi sa hijira ta farko ma ina aka je habasha gurin najashi eh bakakin fata ne da sauransu duk mu ne dai ko da ba asalin mu din ba to duk dai yan afirkan mu ne dai ko ko ethiopia ba su ne dai duk mu ne ba a ga bakakin fata ne almuhim to a zamanin manzala sun zo suna wasan sallah a cikin masallacin manzala ga san masallaci mu ne yanzu muka dauka sallah ce kawai ake a masallaci amma a zamanin manzala masallaci office din Allah ne komai mai yake duk abin da ya halatta ana yin sa a masallaci shi sai aka ji kowa ma ya zo zai samu mazala a ofis ɗinsa ya rikwata ita ce masallacin maza nan za su zo mata ma nan za su zo wacce mai tambaya ma da ta zo ta ce ta ba mazala kanta dinnan ta zo to hau san sallah ma ake yi a cikin masallacin an gane don haka hassan bin sabit a nan yake rera waƙarsa mun ce waƙa waƙa an kaji an ce waƙa a zamanin manzala waka daban kiɗa daban hukuncin su kuma daban-daban waka hukuncin ta hukuncin magana in ka faɗi alkhairi ka samu lada in ka faɗi sharri ka samu zunubi ko man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut shine hukuncin waka da aka waka magana ita ce waka kida daban ko kuma har yanzu ga manyan malamu sun yi wake wake ko malamai da yawa suna waka mai san shari'a ta inganta ba zai yi fada da hizba ba ko da irin wannan wake-wake ne masu kyau da ake yunkurin kara addinin Allah ba za a yi ba ni ba Haka duk wakoki ne masu kyau ake da yawa wake-wake da ake yi wa manzara sallallahu alaihi yana shan waka tun a zamanin sahabbansa kuma har yanzu har gobe alaihi salatu wasalam to dai almuhim masallaci nan ne headquarter ta kowa da kowa to su wayannan mutanen Habasha nan suka zo suna wasan sallah ka san bahaushe akwai mun ɗauke sa hausa ne baka fata dai akwai al'adu da yawa da suke da shi wanda kuma suna daukan hankali suna zama abin sha'awa ban ce bahaushe kawai ba eh akwai al'adu da yawa da suke da shi da suka zo suna wasan sallah sai da tana aisha tana so ta gani sai manzo Allah ya tsaya sai ta ta dafe kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dora nan din dukan ninta anan kafadan manzo Allah kuncin ta yana kusa da kuncin manzo Allah alaihi salatu wasalam tana kallon wasan sallah tace ce ita ba kallon ne yake burge ta ba kasan mata mata masu kishiyoyi sai an hankali wannan gidan manzo Allah ne ba ce ita ba kallon ne yake burge ta ba a kawai so take mata su cewa ga ta can fa ta dabe <laughs> muhimmi yana nuna maka irin kyakkyawan mu'amala take tsakanin manzon Allah da matansa kyakkyawan mu'amala har yake cewa khairukum khairukum linsa'i wa ana khairukum khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafiya alkhairunku wanda suka fi zama alkhairi ga ahalinsu ce ni kuma na fi ku zama alkhairi ga iyalina shi yasa ko tafiya akai in an dawo wani lokacin akan yi hatsere tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa a cikin gidansa matan suke cewa yana cikin taimakawa ayyukan gida ba mai ayyukan gida duk aikin da mata suke yi duk yana taimaka musu sai da an yi kiran sallah sai kamar bai san su ba su san shi ba sai ya zumbure ta shi amma yana taimaka musu dan wani shara ne dan wani kaza dan wani kaza kan fada ka ce wai na ce manzo Allah yana wanki wanki ban fada wata amma dai an ce yana aikin gida ko yana yin aikin gida sallallahu alaihi wasallam ta za ta hau kan doki ba mata takala sai ajiye cinyar zaka ta taka ta hau sallallahu alaihi wasallam sa ba idan haka shi manzo Allah very friendly a cikin matansa faran faran ake faran faran ake dan in ka dauki maganar wancan abokin namu da na ga maka Ibrahim me cewa ke ni ba ushe ne eh ba ko ina ke dauka wannan magana ba ko inda zaka dauke ta amma ba kuma ko ina ne ake dauka ba zaka tausaya mata su wuna a cikin gida to in baka zo kana musu wannan al'adun ba sai kaga abubuwan da yawa zafin da yawa an gane almuhim dai manzo Allah ka gadda kuskure ne tunda ai ba mata ne suke wasan ba maza ne ai da ba zai bata hatta kalla ba ko kenan duk inda ba a tsoron fitina ba kuma da sha'awa ba ba komai za a iya kalla kenan an gane hadisin su na gaba hadisin su na gaba shine hadisin wancan da muka kawo na baya hadisin sallar idi da manzan Allah ya gama bayani ba zuwa ya gurin mata ba ice ku yi sadaka ku mata saboda mafiya yawancin yan wata ku ne suka ce saboda me ya zala Allah ji wancan mata da ta magana suka ce saboda kuna yawan butulci da kuma yawan yin raki za su je cikin matan su tsaya ne ana wa'azi ba za su gansu ba an gane kaga kenan matan sun gansu to inda maza ku al'aura ne ya ba su je sannan kuma wannan ma ba ma sai ka kawo hadisai ba ba sai ka kawo hadisai ba ita wacin da ta zo ta tambaya take cewa manzo na kai kaina ba a taron a cikin a cikin mazan ba ya kai ta gano manzo Allah a ciki duk ba kallon su tai ba sannan ta gano wannan duk tambayoyin da ake a ce mata zamar manzo suna zuwa kasuwa suna zuwa ina ne suna siya suna siya ga duk wani ya nuna cewa me wancan ra'ayin na farko shine mafi karfi masu ra'ayi na biyu fa shine suka kafa hujja saboda lokaci a gurguje sun kafa hujja a hadisin watan Abdullahi bin Ummu Maktum ya bullo da Ummu Salama da Maimuna matan manzo Allah suna zaune sai ya shigo gidan manzo Allah sai manzo Allah ke cewa ihtajiba manzo ku ku koyi kanku ku hijabi ku shiga cikin hijabi ku uya suka ce manzo Allah makaho ne ba sai ce amyawani antuma alassu ma tubsiranihi ku kudin makafi ne dan shi makaho ne ku ku makafi ne ba ku ganin sa ne to wayancan kuma daga cikin dalilan su ma akwai hadisin Fatima bint Qais zati idda to Abdullahi bin Umm Maktum din shi karan kansa dan uwanta ne sai manzo Allah ya ce ki je gidan wanci sai ci ka wance kan tana da yawan sadaka sahabbai na suna yawan zuwa gidan za ki tsara kayan ki wata kila su ringa yawan ganin ki je gidan abdullahi bin um maktum ki idda a can saboda shi makaho ne zaki iya cire kayan ki ba tare da ya san mai ke ciki ba kaga da shi makaho ne baya ganin ta amma ita bata ganin sa an gane to shi sa malaman masu rahim farko suke ganin cewa wannan khususiya ce ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma take da shi ta ta 60 da wancan lokacin zane ake daura mafi yawanci ko kamar yadda muka bayani makaho kuma zai iya sunce masa zai iya tsincewa akwai lokaci da Allah ji kan malam Umar Kabo da shi da wanda daga shi malaman mu nan Kano makaho ne shi wancan suka yi aikin haji da suka yi aikin haji to sai zama shi malam Umar Kabo shi yake daura shi wancan malamin namu shi yanzu yana dare Allah ya kara masa lafiya shi yake daura masa zanin to sai zama da sai zanin ya kwance sai malam Umar ya daura masa sai zanin ya kwance sai zanin ya kwance sai ya dan rike shi aka yace malam Umar zo ka daura mana ice ka sani ba iya daura zani ba ce eh baka iya daura ba amma ka iya kwancewa me da yake so a nuna ka kasance nasa kawo ai zai iya wani abu zai iya faruwa daga sai manzo Allah ce ba anhu kaga bayani ya bullo almuhim dai almuhim dai abin da yake so a nuna shine mace da namiji mace za ta iya ganin namiji ba kallo na sha'awa ba in dai ba kasa da cibiya zuwa gwiwa ba wanda kuma yake son ƙarin bayani ya nemi ah, tafsir ayatul ahkam na al daktor alƙasabi al zalaqo ka taba jin wani malam al zalaɓo zalaqo yana da wani littafinsa tafsir ayatul ahkam in ka zo kan ayat da muke ciki yi dogon bayani makamancin haka sannan kuma a ra'ayin farko in kana so ka dauke masu ra'ayin farko na cewa mace gaba ɗayan ta al'aura ne na muku ishara zuwa ga adwa'ul bayan ko fi idahil qur'ani bil qur'an sannan ra'ayi na biyu shi ma in kana so ka dauka ga Sheikh al-Imam al-Albani al-tafansa da dama musamman ne ka samu al-ikhtiyarat al-fiqhiyya da aka tattara a guri daya Allah subhanahu wataala ya samu dace to za mu kuma janyo ayan amma lokaci na ga ya ja mana kuma ba na so mu wuce da ashirin saboda so nake shida ta ringa min a gida ko wani abu da muke to kuma wanda muke tafiya tare da su kafin wannan lokacin sai ga shirin ta kusan mana akan hanya mu ba da dama ne ko kuma mu karanto ayar saboda in muka tafi a haka ayar gobe ma sai mun dawo kanta hmm? inda tambayoyi to sai ku dan taba a dan taba kadan to ga wani ya rubuto tambaya to na farko tambayar ta sa wajen guda hudu ce ita kadai ta shi ta cinye mana lokaci ice dan Allah malam in na zo yin sallar la'asar mai raka hudu sai na samu raka uku na samu raka ɗaya kai ice yaya zan yi ramuwar waɗanda na rasa to wannan kullum ana yawaita tambayoyi akan wannan shin in ka samu sallah wani bangare ya wuce ma wato ka rasa wani bangare ka samu wani bangare cikowa za ma za ka yi gwari gwari ba so nake kenta dogon bayani ba saboda ana yawan yin dogon bayani shin in ka zo ka samu limami ka fara daga inda ka same shi wato ya yi a biyu misali sai ka zo ka same shi ya zai a biyu da kai kenan shin wannan shine farkon sallarka ko kuma shine karshen sallarka shine farkon sallarka to in ka ce in ka dawo shi za ka maimaita ka yi farko biyu nan ko kuma ka yi gaba a baya ko an gane mai so na ce ni ba son ta ka hadisai ba na san mutane da yawa sun san hadisan amma kullum tambaya ake yawan yi in haka ne sai ka faro sallaka ta sallama kenan an gane mai so na ce tunda ai rakawai biyu na farko mafi yawanci manzala yana karanta Fatiha da sura ko biyu na ƙarshe mafi yawanci fatiha kawai amma wasu lokuta maza Allah ya kaɗan sa aya ɗaya biyu haka to in ka zo ka samu limami ya shi yayi biyun farko mai fatiha da sura to shin wani shine farkonka ƙarshen liman idan ka zo ka ce farkonka ƙarshen liman kaga in ka tashi zaka ciko zaka ciko ƙarshen ka kenan ko fatiha da sura kawai idan kuma ka ce a'a kai ba farko farko ta wuce ka farko ta me ta wuce ka yanzu nan karshe ka samu ka yi wasu ka bus kenan ko ko ba haka kai ba gaba a baya an gane mai yake so ce dan haka ba wai abin a tace ku ce bane duk wanda kai yayi amma abin da yake mafi kyau fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu inji manzo Allah abin da ku samu ku sallata abin da ya wuce ku sai ku ciko kaga in an ce ka ciko kai farko cikon karshen ake so kai a wasu ruwayan kuma suka ce faqdu sai ku ramu to ruwaya faqdu ɗin shi yasa mafi yawancin malamu na malikiya suke cewa in ka tashi abin da ya wuce kake nan za ka rama amma kalmar qada'u a cikin ƙur'ani duk inda ta zo ba iya ba ba guri ɗaya no exception duk inda ta zo a cikin ƙur'ani tana nufin yi. fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi ana fa in kun yi ƙara'in salat juma'a a idan kun yi sallar juma'a fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah idan kun yi kun gama aikin haji ko in kun yi ramuwar aikin haji kaga duk inda ta zo duk inda ta ka gani kawo ta duk inda ka gani zaka tana nufin ayi ayi ayi ba ramawa da haka hadisi yana nufin cewa cikowa za a yi ba rama za a yi ba idan ka samu sallar la'asar ka samu raka ɗaya ta ƙarshe to za ka tashi bayan liman ya yi sallama ka ci ko raka ɗaya da fatiha da sura sai ka zauna ta kai raka'a biyun ka kenan na farko sai kuma ka ci ko sauran raka'a biyu kamar yadda ke raka'a biyun karshe an gane fatiha fatiha wasu lokutan kaɗan za ka iya tsarma da aya kaɗan haka ice don Allah malam yaya ake istikhara to istikhara hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu da yake cikin Bukhari da Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura daga cikin alqur'ani ina jin zan yi rubutu ma kan istikhara a program dina na masters istikhara saboda yanda ba washe dauki istikhara daban inda kuma manzo Allah ya koyar da istikhara daban kaga istikhara a gurin malam Bahaushe akwai malam mamin istihara ko istihara ita ce istikhara din Bahaushe ba shi da kha ha yake cewa shi zai cewa alheri ai alkhairi ko sai buhari bukhari haladu khalid diddai hadiza khadir duk inda ka take a gurin malam bawashi ya mai da ita to istikhara din shine istikhara din to asali daga khara kenan in ka ce istikhara ya nemi zaɓi, shi za ka ke cewa mazala al-mukhtar ko zababbe shi yasa manzo Allah ke cewa khiyarukum azumin karanto hadisi ku a cikin wani hadisin khairukum zababbun cikin ku man ta'allama alqur'ana wa 'allamu an gane to in ka ce istikhara akwai alif da sinin da ta mafi yawanci a larabci tana zuwa da ma'anar neman wani abu to in ka ce me um, istadana ya nemi bashi ya nemi wane i bashi bashi to hakan kace istikhara yana mazabi wato ka nemi Allah ya zaba ma a cikin wasu abubuwa guda biyu ko uku al misali yara kana so za yi aure to akwai ya gidan ya gwalgwal akwai ya gidan ya kumbo duk kuma kowace ana tallata ma a gida ana cewa ka dauki wannan watakila ka tana cewa a gidan ya gwalgwal ka yana a gidan ya kumbo to kaga anan ka shiga ka rasa wacece ba wacece ba ya zaka yi kaga za ka yi shawarwari ko ka nemi shawarwa ka nemi shawarwa ka kalle su gaba daya to daga karshe kuma kafin wannan sai ka nemi zaɓin Allah subhanahu ta'ala ya zaɓa ma wace shi tafi shi ne ma'ana istikhara to ya ake yin ta addu'a ce manzo Allah ce zaka yi sallah raka'a biyu idan ɗayan ku ya himmatu zai wani aiki zai zo ya sallah raka'a biyu sai bayan ya raka'a biyu nan sai ya karanta Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر من زالت سي أنبتشي بكاترسا هكذا من منا نفن إن كانت بنتي غلغل خيرا لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فقدرها لي ويسرها لي ثم بارك لي فيها وإن كانت شرا لي في ديني ودنيا وفي عاجل أمري وآجله فاصرفها عني واصرفني عنها waqdur lil khayra haythu kana thumma ardini bihi wato a gurguje zai ce ya Allah ina neman inni astakhiruka bi ilmika ina neman zaben ka saboda saninka ya Allah wa astaqdiruka bi qudratika kuma ina neman iyawa da karfi saboda karfinka ai ba wanda zai iya wani abin Allah bai bashi dama ba ko Allah kada yake da kudura mu duk kudurar ba kudura bace to wato ina neman iyawarka ya Allah ko da ka zaba min din akwai abin da kana son sa amma baka da karfin yin sa to a ƙari akan kana neman zaɓin kuma kana neman Allah ya baka damar yi wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka ya Allah kai ne min falala mai girma ina neman falalan nan zaka kai hore min fa innaka taqdiru saboda ya Allah kai ne zaka iya wala aqdiru bazan iya ba wa ta'lam kai kake da sani wala a'lam ba ni da sani sau da yawa kana zaba kanka abu a yau gobe ka ga kaiwa da ka san gaibu da baka zabi wannan abun ba ana sama ko to amma shi Allah shi ya san yanzu ya san gaba ya san ko da yaushe ya san abin da zama alkhairi yanzu bayan in an jima ya zama sharri ya san abin da yake yanzu alkhairi in an jima ma alkhairi ya san abin da yake yanzu alkhairi ne in an jima sharri ne ya san abin da yake yanzu sharri ne in an jima alkhairi ne ya san kuma duk juye-juyen abubuwan da su to shi yasa wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub sai ka ce ya Allah idan wan kaza da nake nema sai ka ambaci abin kamar misalin da muka bayar kashe in gidan ya gulgul ita ce alkhairi a cikin addini na da duniyata ko da yanzu da nan gaba to ya Allah ka kaddara min ita kuma sannan ka yassare min yanda zamu aure ta kuma ka sa albarka a ciki idan kuma sharri ce Allah ka kawo min da ita ita ma ka kauda ni daga gare ta ka kauda ni daga gare ta kuma ka kauda ita daga gare ni ka kaddara min alkhairi duk inda yake kuma ya Allah ka sani yadda da wannan alkhairin ga musar shi 200 bisa tun daga baka zuci kaga wannan addu'a ce mai girman gaske addu'a ce shi yasa manzo Allah ya dauke ta muhimmanci yake koyar da ita kamar yanda yake koyar da sura daga cikin alqur'ani to wannan asali ita ce istikhara ba wani abu baka buƙatar bahagon dan bunsuru baka buƙatar aje a nemo bazawarin Allahu musta'an bazawarin sauro abubuwa kala kala baka buƙatar kaji baka buƙatar zabbi ba buƙatar aljihun aljihunka sai yayi abin nan sai dai idan kana so kuma addu'a ka kamar yadda ake bin kowace addu'a in kana so Allah ya karba ka ba wasu matakai na ayyukan alkhairi ko dan Allah ya farin ciki da kai ya amsa maka kamar me kai addu'a ka kuma kana so Allah ya amsa ma ka je ka samu wasu marayu ka kai musu abinci misali ko kuma sallah ta matso ka kai musu kayan sallah murnar da za da farin ciki cewa Allah ya yaye musu wani takaici da bakin cikin watakila ba za su yi sallah da kaya sababbi ba si wannan murnar to sai Allah ya saka maka da kai ma ya biya maka wata bukata ka da za ka yi murna kamar su shine aljaza'u min jinsil to in ba irin wannan baka bukata ka kai wa kowa komai za maka yi ba wanda ya sani ko ba a ce wai za ka yi mafarki da ita ta bullo da fararen kaya ba ko kuma ta juya da bakaken kaya ko kuma kai mafarki cikin lokacin sanyi ko zafi ba wani abu da aka ce asali shine istikhara da kanka zakai asali da kanka me zakai to amma yanzu istikhara a gurin mu ta bazu sosai na ga muku littafi ne guda insha Allah za a yi shi kwanan nan kuma istikhara abin da aka dauki kowanne malami sai labe a karkashin istikhara ya ta fama yin bokancinsa da yawa wasu bokanci wasu daga ciki wanda zai ce zai duwo maka future ka sa wani an kaucewa hanya an kaucewa hanya to da haka yana kadai ita ce istikhara tambayoyin naka naka da yawa yanzu malam shin kana nini ne wai malam shin kana da kira'ar ka ne na izu sittin a rekodin ba ni da shi yan uwa sun so a yi bana kamar su mala abin nafis to amma na ga system din namu ne mafi yawanci muna bukatar shiri fiye da haka to akwai wani ma dan uwa da ya kuma dagewa sai ya ce da na sani ma an bari an dauka din daga baya sai mu tace in farkon ramadan amma dai ba da shi kuma ba dole sai ka samu kirawa ta ba ko kirawa da yawa ta manyan malamu laraba da wanda ba laraba ba duk kuma masha Allah duk wanda ka dauka bismillah masha Allah sannan malam akwai ya ce malam akwai aya da Allah ya ce in taimake ka faɗin haka babu a ƙur'ani inda Allah ya ce in taimake ka amma akwai ma'anoni da suke da shigen ma'aunan ma'anar wallabi na jihar rufina da na na musu bulana Allah ce duk wanda ya dage za mu shirar da shi hanyoyinmu ma'ana ce ko amma ƙarar da wannan lafazin in taimake ka babu sai dai akwai ayoyin da suke da ma'anar cewa duk wanda ya dage shi Allah subhanahu wataala yake budawa duk abin da ka dage kana nema tun kana yaro ka dage sai ka zama injiniya sai ga watakila Allah ya taimaka in ka girma an yi wani hamshakin kasur gumin injiniya ko haka tun kana yaro wanda yake yawan bal da sauransu yana wani yana sai ga ya zama shahararren bal wanda ya hanyar malanta ga zama malami wanda ya hanyar kasuwa da haka zaka ta gani da abin da ka dage Allah subhanahu wataala sai ya taimaka maka akan ina gama tsaya kan wannan tambayoyin lokacin namu ya ja sosai abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya matsayin ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah subhanahu wataala ka sa kafin Ramadan ya fita mu zama cikin wanda za a yanta karɓi ibadunmu gaba ɗaya shugabanmu da Allah ya wadawa Allah ƙara masa lafiya Allah kai masa jagoranci wannan majalisi mu mai albarka Allah ƙara masa albarka wanda suka shirya wannan karatu tuka Allah ka saka musu da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh